اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا waɗannan da aka ambace su a wannan surar tun daga annabi Zakariya har zuwa annabi Idris su ne waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ta annabci cikin ‘ya'yan annabi Adam da ‘ya'yan mutanen da suka ɗauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu da ‘ya'yan annabi Ibrahim da annabi yakub da waɗanda muka yi musu dacen riko da musulunci muka zaɓe su muka sanya su annabawa sun kasance idan sun ji ana karanta ayoyin Allah sai su faɗi ƙasa su yi sujjada suna kuka saboda tsoron Allah.